asalamualeykum wa rahmatullahiywa wa barakwatu. yau laraba ishirin da ga watan jima'a don akiyar hijirman zan allah sallallahu alaihi wa'aihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari huɗu da talatin da bakwai daidai da talatin ga watan ma'aj shekara ta dubu biyu da sha shida. wannan shine kasan na sha shida daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin kitabu shari'a na al'imam al-muhaddis abubakar muhammad bin al-hussein al'ajurri allah maɗaukin sarki ya gafarta mashi domin da yin uwa suka sani muna bibiyan sharhin azzari'a ila bayani makasid kitabu shari'a na fadilatu sheikh al'allama rabi bin hadi umayyar al-madakhali allah maraukin sarki mai sakayya da alkhairi kusan waɗannan malamai guda biyu shal imam al'ajurri da shehul madakhali malamai ne da allah maraukin sarki mabaiwa a duk zamanin su da suka rayu a ciki zamanna ne da ahalu sunnan zamanin suka tabbatar da cewa malamai ne masu aƙida ta kware shi sa al'ajurri ya iya tunkarin 'yan bid'an zamanin shi ya fallasa asirinsu kuma ya rusa duk bid'an da suka kawo a ilmanci haka al'imamul madakhali malamin hadisi ne salafiyul aqida shi sa a yau za ka ji khawarijawa da sauran mu'tazila da batattun da al'imam al-madakhali ya biya taɗi ya su kai tsaye duk in suka miƙe za ka ji kalmomin suka a kan shi za ka fahimci wane ne madakhali daga irin abubuwan da yake faɗa a bayan da ajurri ya kawo duk bayanin da ya kawo na hadisai da ayoyin alkur'ani da asare da bayanai kuma ba za ka fahimci al'imamul ajurri fahimtar da ya kamata ba sai mun shiga babi na biyar har zuwa ƙarshen littafin inda ya rika bi daki-daki yana warware duk abin da zai iya zame ma addinin musulunci matsala an fahimci wannan nema ku wannan shimfiɗa da sharan fage ne saboda 'yan bid'a daga cikin khawarij da duk wani wanda ya ɗauki wata muguwar aƙida a yau ba su da malamin da suke cin mutunci irin al-Ajuri a irin al-Imam al-madakhali kun gano wannan da kyau ku saboda wannan littafi nashi a zari'a da sauran littafai da ya rubuta ya tona asirinsu misali a ce mutum ne ya je gidan surukan shi yana isa sai a ce an tuɓe mai wando a tsakiyar gidan kun fahimci wannan da kyau ku kaga an mummunan tozarta shi to haka wannan bawan Allah yi ma duk yan bida a duniya Allah ya saka musu da Allah ya saka mushi da alkhairi ko ga sabon mamaki ba duk inda matasa suke a duniya a yau sun riki almarhali saboda irin abubuwan da ya ma addinin Allah Allah madaukin sarki ya sa mu ma bato da abin da wannan bawan Allah yi Allah shi taimake mu mala ya ce babi na hudu babu خوف النبي sallallahu alaihi wa وآله وسلم على أمته wannan babi zai mana bayani irin tsoron da annabi yake jima al'umman shi wata haziruhu iyahum sunana man qablahum min al'umam da irin yadda annabi yake jima al'umman shi tsoro na bin tafarkin al'ummomin da suka zo kafin su an gane yanzu mun karanta a baya cewa al-yahud da an-nasara ai ma su ne waɗanda a baya ake kallo da cewa addini suke yi ko to sun bata me ya batar da su shine rarrabuwan da suka yi ina fatan mun gano wannan da kyau wannan rarrabuwa shi ya haifar musu kuma ya jagorance su zuwa ga batan da suka yi jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ku to shine annabi anan mala ya ce yana jima al'umman shi tsoro na bin irin abin da waɗancan suka bi waɗancan abin da suka bin ya ɓatar da su to su ma al'umman annabi yana ji masu tsoron kassi irin wannan don su ma bata yanzu kan mu je ko'ina za mu fahimci wa tilkal ayyamu na dawilu ha bainan nas ashe abin da ya faru da waɗancan zai maimaita a cikin wannan al'umma kuma allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu mahala ya ce ƙalal imamul ajurri rahimahullah al'imamul ajurri allah maɗaukin sarki ya ji ƙanshi ya ce haddasana ahmad bin yahaya alhalwani faƙala haddasana ahmad bin abdullahi bin yunus قال حدثنا ibn abi zibin عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي يجي لتأخذن أمتي بأخذ الأمم والقرون قبلها النبي يجي تبسني الأمة زاسركي تفركي za su bi hanya na al'ummomin da suka zo kafin su kuma irin ƙarnuni da suka shuɗe na baya yadda al'umman da suka raye cikin waɗannan ƙoron suka ɓata to haka irin wannan ɓata zai zo ya mamaye al'umman annabi in ji annabi da kanshi jama'a ya ce shibiran bishibirin ba za su saba mu komi ba taku da taku in waɗannan ɓatansu ya kai ɗani ɗaya su ma haka in ya kai ƙafa ɗaya su ma in ya kai mita ɗaya su ma kun gano wannan da kyau ku mataki bayan mataki na ɓatan al'ummomin da su gabata haka su ma wannan al'umma za su bi wa zira'an bi zira'in haka zira'i bayan zira'i idan ɓatan nasu tsayin ya kai tsawon zira'i haka wannan al'umma ita ma za ta ɗibi wannan ɓata ta shiƙa da shi kai la ya rasulallah sai sabai suka tambaya suka ce ya manzan Allah kama fa'alat faris wa rum yanzu kamar yadda farisawa da rumawa suka bata suka lalace haka kake tsammanin al'umman nan namu su ma za su bata su lalace su bar addini kwata-kwata su gurɓata shi su zama irin farisawa da rumawa? ƙwala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce wa minan nasu illa ula'ik yanzu a duniya akwai ma mutane in ba su ba ai dama da su ake kwatance dama da su ake nufi yanda su waɗannan mutane an zo masu da addini ƙarara suka taka haka al'umma na zamani zai yi tsawo ga shi na zo da addinin za su sa kafa su murje addinin su mursisi su kibin addinin allah maɗaukin sarki ya kiyaye mu wannan hadisi al-imam al-bukhari ya fitar da shi a kitab al-ittisam a lamba hadisi na 7319 ahmad ya fitar da shi a cikin musnad juz'i na biyu shafi na 325 shafi na 326 haka ibnu majah ya fitar da hadisi a lamba na 3994 Allah madaukin sarki ya saka masa da alkhairi kun dai ga annabi abin da ya faɗi yana faruwa ko bai faruwa shine wa ayyamu ayyamu ha bainan nasu. Allah madaukin sarki ya tsare mu daga bata mala yace haddathana abubakar abdullahi ibn muhammad ibn Abdulhamid al-wasiti qala haddasana zuhair ibn muhammad al-marwazi qala akhbarana sunayd ibn daud qala haddathani kala qala qala ibn jurayj akhbarani ziyad ibn Sa'adin, عن muhammad, بن زيد بن المهاجر an abi sa'idin al-makabari an abi hurairata radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala abu huraira yace manzon Allah ya ce la tattabi anna sunan alladhina min tabbas ku za ku bi tafarkin al'ummomin da suka zo kafin ku shin yana nufin sahabai? annabi yana magana da dukkanin al'umman shi ne tun daga sanda Allah ya aiko shi har zuwa sanda Allah zai naɗa ƙasa duk wannan al'umman shi ne an gano wannan da kyau ku kuma yana magana da su baki ɗaya ne idan ya ce ku in dai ba ya ware sahabi ba ne kaɗai ya zama wannan nassi khususiyya gare shi Da wannan ya shafi kowa cikin al'umman annabi shi sa Allah ya ba bashi jawami'ul kalim shibran bishibirin taki bayan taki zira'an bi zira'in zira'i da zira'i wa ba'an bi ba'in gaba idan fatan nasu ya kai fadin gaba guda haka na ku zai yanda ku suka yi haka za su yanda suka canza maganan Allah haka za a samu cikin al'umman nan za su canza maganan Allah yanda Allah madaukin sarki zai bada doka waɗancan al'ummomi su kibi haka cikin wannan al'umman ma za a samu yadda aka samu waɗanda suke adawa da annabawa cikin al'ummomin da suka gabata haka cikin wannan al'umman ma za a samu duk abin da aka yi a cikinsu sai an yi a cikin wannan al'umma hatta lau dakhalu dubbin kai kaddara da batansu da kangarewansu da sauka a kan saiti zai sa su kutsa ramin damo saboda tsiya annabi na da la dakhaltumuhu kuma sai kun shiga an fahimci wannan da kyau ku yanzu cikin al'ummomin da suka gabata ba ko wanda suke da'awan allantaka ba cikin wannan al'umman babu ba su da'awan annabtakan ƙarya ba su samiri cikin wannan al'umman babu kuna fahimtar wannan da kyau ku duk wani tsiya da ka sani an yi to ana kan yin shi Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu Wani hadisi al-Imam ya fitar da shi a Kitabul itisam a lamba hadisi na 7320 muslim ya fitar da hadisin a kitabul ilmi lamba hadis na 2669 haka wani sabahul hadis ila abi huraira khata wa nisbatul hadisi malai ce danganta hadisin cewa ruwayan abu huraira ne kuskure ne inna ma huwa min hadisi abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu kun gano wannan ruwayan abu sa'idin ne malam yana daga fa manyan malaman hadisi na duniya a yau al'imamul madakali kun gano wannan da kyau ku ko an ƙi ko an so malami mai salimiyar aƙida da manhaji yanzu ga ƙarara ya bi mana wannan ruwayoyin shekara sama da dubu da rubuta littafin nan amma kalli cikin ibara ya taƙaitacciya ya ce danganta hadisin zuwa ga abu huraira ba daidai ba ne ga daidai din shi na magana ya ƙari bai faɗi komi kan al'imamul ajuri ya ce ai kaza a kuskuren ya faɗi kawai ya wuce saboda ba juri ne abun suka ba kuskuren ne abin gyarawa Allah maraukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce wa haddasana ibn abdulhamid aidan kala haddasana zuhair ibn muhammad kala أخبرنا Isma'il بن abi uwaisin kala haddasana كثير بن Abdullah, الله بن عمرو بن أوف an عن an عن kala. kunna qu'udan haula rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallama yace wata rana muna zazzaune mun kewaye annabi fi masjidihi bil madina a cikin masallacin annabi a garin madina faja'ahu jibrilu alaihi salamu bil wahayi sai mala'ika jibrilu ya zo ma annabi da wahayi sabo fituful daga wajen Allah fazakar hadisan tawilan mala ya ce sai annabi bayani hadisi mai tsawo malin ya ruwaito kala fihi a cikin wannan hadisin sai ya ce ja'akum jibrilu alaihi salam ya ta'ahada dinakum ma annabi malaika jibrilu ya zo ne sabunta muku addininku ma'ana ya zo a matsayin su supervisor ne ya lura da yadda kuke yin addinin a ɗan yan tambayoyi a ga yanayin yadda imaninku ya karba tare da allah maɗaukakin sarki ai ya san halin da ake ciki ko to ya zo ya ta'ahat annabi ya ce la taslikanna sunanan ladina min qablikum tabbas za ku bi tafarkin waɗanda suka zo kafin ko hazuwan na alibin na ali tako bayan tako wala ta'khudanna bimithli akhadhihim irin yanda suka rike addini suka yi mai rukun sakainan kashi suka zo da bid'o'i da son zuciya da miyagun al'adu fasikanci da zalunci da duk wani shirme haka kuma sai kun yi in shibiran bi shibirin in nasu ya kai shibir naku zai kai ɗani shi ma wa in zira'an bi zira'in in nasu ya kai zira'i ɗaya naku kuma shi zai kai wa in ba'an bi ba'in idan su ya kai faɗin gaba guda kuma na ku haka hatta lo dakhalu juhra dubbin la dakhaltum la dakhaltum fihi idan da ɓannansu zai kai su shige ramin damo saboda tsaban ɓata da bid'a da son zuciya da lalatawa da gurɓatawa da musanya addini kuma sai kun yi an gane haka annabi ya ce daga cikinsu da za a samu wanda zai je ya sadu da uwar shi cikin wannan al'umma masu yan samu saboda kwaikwayo da bi dikin-dikin wajen shiga cikin batar Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu wannan ruwa ruwaya ce da ifin da'ifun kasir buna Abdullahi muzini kala buna ibn fitta karib wa minhum man nasabahu ila al-kadhib daga cikin malami akwai wanda ya danganta malamin zuwa ga ƙarya sai dai kun sa akwai ruwayoyi irin shi wanda sun tabbata a baya ko to naktafi bil ahadisi sahiha wannan sai mu ajiye gefe kawai Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu malaiki akhbarana alqasim abdullahi ibn muhammad ibn abdul aziz bil bagawi qala haddasana ali ibn jaadin qala akhbarana abdul hamid ibn bahram qala haddasana shahrun ya'ni ibn haushab qala حدثنا عبد الرحمن بن غنم أن شداد بن أوس حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يشي النبي ياتي ليحملن شرر هذه الأمة على سنن الذين خلوا من قبلهم حزو القزوة بالقزوة yace tartsatsin da al'umma za su yi mun gano wannan da kyau to zai kai ya ɗibo masa hayaniyan al'ummomin da suka zo kafin su Bana sanda annabi yake zaune da sahabbai to al'umman sun takure waje ɗaya ne tartsatsin da al'umma za su yi su watsa a duniya su yawa to wannan zai rika jawo irin waɗannan abubuwan na waɗancan al'ummomin ana shigo da cikin addini wannan ya fitan kafa yana neman kuɗi ko yana neman suna ko yana neman wata martaba sai ya ɗauko wata aƙida irin tasu don yi amfani da ita don cimma manufan shi sai ya waye gari ya gargaza tsarin addinin Allah ba ke da an gano wannan da kyau ku yanzu an yi yawa ajamawa sun shigo cikin addinin da tintintininsu da ra'ayoyinsu da abubuwa irin nasu ba ke da to sharrin waɗannan da za su shigo to shi zai haifar da wannan bala'i cikin al'umma Allah ya kiyaye wannan hadisi ma ce fi isnadihi shahar bun haushab mukhtalafun fihi malami sun yi saɓanin dangane da shahar fayuhsanu li'itidadihi bima qablahu wannan hadisi na shahar zai zama hasan idan aka hada shi da hadisan da suka zo a bayan shi yace haddathana ishaq bun abi hassan al-ammati qala haddathana hisham bun ammar ad-dimashqi قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب بن أبي الأشرين قال حدثنا الأوزائي قال حدثنا يونس بن يزيد عن الزهري عن صنابحي عن حذيفة بن اليمان قال لتتبعن أثر من كان قبلكم حذيفة يجي للي زاكو بي حنيا ودن دسك زوكا فينكو hazuwan na'ali bin na'ali tako bayan tako la tukhti'una tariqahum ba za ku taɓa kauce ma hanyar su ba wala tukhti'annakum su ma ba za su kauce maku ba yanda kuka bi su a bisa saiti haka suma ma za su biyo ku a bisa saiti ba wanda zai kauce ma wani sai annabi sai huzaifa ya ce walatana kudan ural islama urwatan fa urwatan haka za ku bi kuna warware igiyan da ya kulla musulunci ya hada tsakanin al'umma gaba bayan gaba kulli bayan kulli haka za ku riƙa bi abin da annabi ya tukka za ku bi kuna warware shi mun gano wannan da kyau ku jama'a lokacin ne ya yi ko bai yi ba lokaci bayan lokaci abinda annabi ya tifka haka za su bi suna warware shi walatana na ural islami urwatan fa urwa wa ya kone ula'ika na kaduha mala ce wa ula'ika su waɗancan al'ummomin da suka gabata awwalu na kaduha farkon abin da suka fara warwarewa na addininsu shine alkhushu'u tsoron allah a zuci daga ran da mutum ya rasa tsoron Allah ko to lokacin ne matsala ya faru shine duk abin da za a kawo mai na Allah ya ce annabi ya ce fassara malaman bar wallahi ba zai bu ba bayan da za a yi bi wannan abin da ya sa a ran shi to shi ne abin bi gare shi kuma shi yake son wai mutane su zo su bi kuma zai ta kokarin ɗauko abubuwa za ku zo za ku ci zai fara ɗibo abubuwan da mutane suke so an fahimci wannan da kyau ko yake damun su a rai sai a ci wannan za a tattauna jahili sai ba abin da zuciyar shi yake so dan yi asaran addinin shi ka tsaya ma addinin ka koda ko abin da baka so za ka rasa ba shine annabi ya gaya mana game da dajjal ba ya hakuri wutan shine aljanna aljanna shine wutan. Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace sai ce hatta la tura khashi'an har za a waye gari a duniya a wancan lokaci ba za a taba ganin wani mai tsoron Allah ba an fahimci wannan da kyau ku duk wanda kaga ya bude baki zai magana in ka bibiya za ga akwai wata manufa da ta samu gaba la tura khashi'an wa hatta yaqulu aqwamun har ma za ka ji wasu mutane suna fadi suna cewa zahaban nifaqu min ummati muhammadin babu sauran munafike cikin al'umma annabi muhammadu ai munafinci ya ƙare zamanin annabi ne babu saura duk wani nassi da kaji ya yi magana kan wasu to ya yi magana kansu ne an fahimci wannan aƙida ce fa za ku zo ku ji ta aƙidan ne ku zai fa yake faɗi annabi ya gaya musu zai faru a ce wai idan aya ta sauka kan abu lahabu kan rantse kan abu lahabu ta sauka da wani zai aiki irin na abu lahabu yanzu fa sai dai a saukar da wani wahayi amma ba aikin ba ne hukuncin goma iri ɗaya ba ne. ma'ana suna warware musulunci ne ɗaya bayan ɗaya shine muguwar aƙida ce aka zo da ita ita ta haifi duk aƙidin nan na khawarij jama'a annabi kuna gano wannan za a tsaye da alƙur'ani aikin shi zamanin annabi kaɗai yin sauran zaman na kuma wanda ya fito ya zama malami to shi zai rika diktetin abin da mutane za su yi kawai a matsayin shi ne allansu kuma shi ne annabinsu amma in ya shigo cikin musulmi to zai amfani da alkur'ani cin da jahilai har yanzu suna girmama alkur'ani sai ce yana kira da alkur'ani ne amma kana bi sai gaba kur'ani yake bi ba kana bi sai gaba hadisi suke bi ba su ne waɗanda muke muku misali da cewa sun mai da alkur'ani da sunna kamar audigar rimi ne akan iska an gane su ne iskan mana suke juya alkur'ani da hadisi ba wai alkur'ani ne zai juya su ba idan da za ka zo masu da abu daga allah to ba za su bi wannan ba za su su suna da hikima su suna da hazaka su suna da hangen nesa su suna da kaza shine aqidan za ta kai su ce har yanzu babu sauran munafinci kaga duk ayoyin munafinci da suka faru a cikin alkur'ani sun dakatar da su zamanin annabi kadai an fahimci wannan da kyau ku yau idan da za su zo da wani abin da yake na munafinci ne to ba kai saka ja musu wancan ayan ba kana jawa sai su ce wannan liman na, domin babu nifaka yanzu fama balu salawatul khams to sai a ce to ya labarin salloli guda biyar sai ce laqad zalla man kana na hatta ma na bi salatin bainahum waɗanda suka zo kafin mu sun bata har ma ya zama sallah ma tsakaninsu bayi suke yi ba me yake nufi ba sa bin junansu sallah al'ummomin da suka ɓata sai da ya zama kowa a gidan shi yana shi masallacin da yake sallah ba za su zo su taru ba shi yasa ma a zamanin annabi Musa dan an su ma yi sallan shi yasa sai aka ce waje alu buyutakum qiblatan ba su bin kowa kowa ya dan yi darar din shi shi an gano wannan da ke ko kowa dan darar din shi ya dan girki to su waɗanda suka zo kafin mu an tambaye Huzaifa to ya labarin sallah sai ce ai ba sa sallah a tsakaninsu ma'ana sun watse sun rarrabu kowa ya dan jana shi yan jama'a wanda suka yi da shi kowa ya jana shi sa shi wannan karatun littafin dole fa na gida da na waje su shirya yakan shi saboda yana gaya maka aƙida ne madarar aƙida daga waɗanda suka zo daga malaman farko yanzu idan aka ce a fassara ayoyin dara da wannan hadisin ba zai fassara ba eh fa ne ba ba sa sallah tsakaninsu sam suna bin ra'ayoyinsu ne kuma sun warware oral islam an gano ne wa mu bi hablillahi jami'an to sun warware shi an gano ne da kyau ku sun warware shi ulaikal mukazzabuna bil qadar yace waɗannan suke ƙaryata kaddara wahum asbabu wahum asbabu dajjal kuma waɗannan suke ma dajjal shimfiɗa da sharan fage na zuwan shi wa haƙƙun alallahi an yalhaqahum bid dajjal ya ce tabbas haƙƙi ne akan Allah sai ya haɗa su da dajjal suna raye ko sun mutu Allah sai ya da su jama ka sa kanka cikin fitina kawai don an ce su wane dangin ku ne ko an ce su wane makusantan ne ko kuna abota ko kuna jin kunyan juna ko kuna kaza kuna kaza ka sa kanka cikin bala'i cikin musiba kuma mafi yawancinsu jahilai ne ba san addini ba la ya alamuna kitaba illa amani kun gano wani da ku ana sa ran wani ya samu daraja iri kaza mu ma ita muke so kar ai mana hasada kun bayyance wannan da ke ku kun banda kida humanci na jama'a da ku Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu kar ka yadda wani ya zo ya daga wata tuta ta bata kawai saboda solidarity ka bi ya saka cikin matsala wallahi malam ka ji wannan hadisin kai ka ce ko zai fa yana cikin mu ne yanzu wannan littafin fa yana tare a duniyan nan tare da mu sama da shekara dubu amma malami ba san shi ba Allah madaukin sarki ya kiyaye wannan hadisi yace isnaduhu hasan wa mithluhu la yuqalu bil ra'ayi yace irin wannan hadisin ba zai taba yiwa faɗe shi da ra'ayi ba falahu hukumul hadis al marfu malam madakhali yace wannan hadisi yana da hukuncin marfu'i ne annabi ne ya faɗe shi bayan da za a yi huzaifa sau da ƙarfin ilimi ya faɗi wannan karatu annabi ne ya gaya mai amma kawai cikin wa'azi wata rana sai ya bayani bai ce annabi ya ce ba sai aka ruwaito haka daga gare shi amma annabi ne faɗi wannan magana. allah maɗaukin sarki ya samu dace ƙwala muhammad bin al-husayn rahimahullah muhammad dan hussain allah maɗaukin sarki ya ji kanshi ya ce man saffaha amra hadhihi al-umma duk wanda ya tsaya ya binciki falle bayan falle na al'amarin wannan al'umman namu ta yau jama'a yana faɗa wannan maganin shekara na sama da dubu da ya gabata fa yana cewa idan aka duba al'umman da tara ya shekara dubu da ya gabata kun gane ya ce min alimin wanda zai wannan nazarin ya zama malami ne kun ji ka'ida na biyu akilin ko malami ne mai hankali kun bayanci wannan kasa ko malami wanda ba mahaukaci ba ne amma kwakwalon shi ba ta nuna ba bai da hangen nesa bai da gogewa bai da kaza wannan ba da shi ake magana ba wannan da shi da tunkuza ka ajiye shi gefe shashasha ne kawai bai san koyon ba abin da ke gaban shi san kamar dan yaye ne babban abin da yake sa da shi mai a bashi ci an fahimci wannan da kyau ku to shi ne ci a samu alimun akilin alima ko anna aksarahum idan aka sami irin wannan malami ya lura da al'umma yadda suke rayuwa a wancan lokacin to zai gane mafi yawancin al'umma al'am minhum mafi yawancinsu ta jari umurahum ala sunan ahal kitabai ne al'amarin su yana gudana ne a bisa tsarin ahal kitabai ne al-yahudu wannan nasara jama'a yau da ajuri kuma yana raye a duniyan nan bayan rasuwan shi da shekara dubu to me zai fada shi kuma tsakaninku da Allah me zai fada ya tsaya dai ya kalli waɗannan al'umma waɗancan al'umman fa a lokacin nan har yanzu akwai sauran almajiran almajiran almajiran tabi'ai a cikinsu to amma yana cewa al'umman lalacewan ya kai gejin da ake ganin mafi yawancin ammatul ammawan sun koma suna bin addinin yahuda da nasara ne amma da sunan mai addinin musulunci suke yi. ya faɗi wannan magana ina ga a ce kuma a wancan zamani ne a wannan zamanin yake sai ce kama kalan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kama yadda annabi ya faɗa wa'ala ala sunan kisra wa kaisar kuma haka ka ga suna bin tsarin rayuwa da addini irin na kisra da kaisar wa ala a halil jahiliya kuma za ga suna bin tsarin rayuwa da addini irin na mutanen jahiliya wa zalika musulun sultana za ka ga tsarin mulkinsu da gudanarwan sarautansu irin na kakare ne yanzu tsarin gwamnatocinmu na musulmi ne ko na kakare ne eh demokuraɗiyya musulunci ne ko kafirci ne wa hakamihim da hukunce-hukuncen da ake musu wa hakamil umman da kuma yadda ake gudanar da tsarin ma'aikatan gwamnati wal umara da yadda ake zaben shugabanni da yadda shugabanni ke gudanar da shugabancin wagairihim da wasu abubuwan ma da ba waɗannan ba duk an sauka daga na annabi an koma nawa na waɗancan al'ummomin mala ya ce wa amrul masa'ibi wal afra idan musiba ya faru za ga irin nasa ake yi idan abin farin ciki ya taso irin na kafirai ake haka yanzu gaje ga wasu ana cewa an masu mutuwa wani irin tufafi suke sawa bakaki su ake sa bakakin tufafi wasu za su rika gawansu zuwa makabarta da me da ganga da fulawa kaje ga kabarin irin na arna haka ne ko ba haka ba an koma iri ɗaya idan abin farin ciki ya samu za a ɗaura aure an goye sa court amarya ta sa wedding gown duk ba irin wannan ba ne na musulmi ne irin waɗannan tufafin annabi da aisha suka sa kun bayyance wannan da kyau ku an kyamaci na annaba an ɗauko nawa na kafirai ana cewa ana girma ai al'adarmu ne ai wane ne a cewa za a aure sai an kira makaɗi ya zo ya kiɗa sanda sahabai suka aure sun yi wannan iskancin a ce za a yi aure ne wai sai an je an yi wani abu shi arabian night an je an yi wani wai tukunya night iskanci iri iri gashin da an kira da wani night night night gashin kun ga waɗannan abubuwan ku? wallahi shine malai ke faɗi wal afra a cewa an maka haihuwa wai ba za ka biyan da salaf su gaba ba sai mutum ya kirkiri taron suna na maza taron suna na mata idan aka ce sunna sai ce wai zai yi walima da aka yi ma haihuwa da sahabbai sun yi waliman ne isa ga yara na na ta haihuwansu kawai sun zama almajiran yahudu iri-iri an rasa yadda za a yi sau da tun farko an yi kauce hanya allah maɗaukin sarki ya kyauta to sai malin sai yake cewa wal masakin haka za ga yanayin zamantakewan gine-ginenmu da unguwanninmu malin ya ce zai koma irin nasu walle ba da sanya tufafi to kun ji matsala da sanya tufafi irin nasu wannan maganan fa shekara dubu da ya wuce ake yin ta mun gano wannan da kyau ko sai ce me wa kulliya da irin kwalliyanmu eh wal akali cin abinci wa shirbi da shan abin sha an gama ai irin nasu kawai ake hatta nau'in abincin ma yanzu an koma nawa ake yi na kakare ake yi wayan zai ga mutum wai ba zai ci abincin da ya saba ci ba zai ci a dan dauko mai dan ganye a ɗibo wani abu yana dalilai kamar majina a zuba dibo kaza irin da yadda kawai waɗancan suke rayuwa wai dole wannan ne wai shine wai sai kayi wannan abin ne wai shine ka zama waye an gano wannan da kyau ku ka ci abinci sak ba za ka yi ba cin da ba in zai ci abinci za a ɗan same shinkafa a ɗan gefe ɗan zuwa ɗan sanya mashi ayaba a soya ta a gefe a zo da dankali a soya a ji a gefe a zo da wani wake da wani da gwalgwalon abu kamar ya rubi a aji a gefe a gutsuru wani dan kwai haka a sa a gefe a zuba taliya nan a sa wani shirme nan wai special kenan nan nan da gyau abincin da uwarka da ubanka suka ci duk wannan ba special ba ne sai an koma irin na waɗancan ne sannan za a tabbatar da cewa wane fa ya waye fa iyayenmu duk gaba ɗaya cikin tukunya suke kenan su jama'a haka ne ko ba haka bane abincinmu ya zama irin nasu abin shanmu ya zama irin nasu tufafinmu ya zama irin nasu kwalliyanmu irin nasu komi ya zama irin nasu wannan ma fa an gaya maka bayan addini ya lalace kenan yanzu gaba ɗaya an koma ana mai kwaikwayon irin nasu Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu to sai mala ya ce walwala'im da kuma sha'anin biki <laughs> magana ƙare ai hatta walima irin nasu ake yi wal da ababen hawa to wal hatta bi wanda zai maka hidima a gida to nasu za a ɗauko nani da za ta zauna a gida arniya za ta zo tana masu irin wakan coci da sauransu duwata kuma ka biya ta walmajalis walmajalisa wajen zama da zamantakewan jama'a gaba ɗaya ya koma irin nasu walbai wa shira kasuwanninmu da yanayin siye da saidawa irin nasu zai koma wal makasib da businesses ɗinmu min jihatin kasira ta fannoni da yawa zai rikide zama irin na kafirai wa ashbahi mala ya ce wa ashbah lima zakartu ya kula sharuha irin waɗannan abubuwa idan muka ce sai mun ambata daga ku to sharhin da ƙarin bayanin zai yi mai zai tsawo amma wa ashbah kai ta misalin irin wannan an koma irin na kafirai kawai zarya. yanzu ko neman aure ne da za ka wanke kafa ka je gidan siyariya ka ce kana neman aurenta ku to kun shiga matsala kun ba wanda ta ƙoshi da ilimin addini da aƙida na ƙware ba sai da ce dole za a yi mata don me ba fara samun ta an magana da ita ba kuma wannan addinin kafirai ne su suka zo da wannan kafin ka ce in sai gaje kai magana da iyayenta ai ba karuwa ba ce karuwa ne kake tare ya ka fara magana da ita ai an gano wannan da kyau ku to amma su ba za su yi da wannan ba kwata-kwata saboda wancan igiyan da ya kulla yanda ya kamata a ce an nemi auren an warware shi dama an ce za a warware ɗaya bayan ɗaya sai a waye gari kai da ka zo da tsarin na musulunci sai ka zama abin ma a cikin al'umma ko yanzu wani ne yake cewa kaza yanzu kalli yadda samarinmu gaba ɗaya ba sa son su aure da wuri kuma a musulunci auren wuri shine tsarin da aka zo da shi sai ga yaro da yarinya su kai wasu shekaru wai saboda yahudu sun ce masu wasu sun yi karatun boko yahudu sun nuna masu in baka karatun boko ba za ka yi arziki ba an gano wannan da kyau ko haka yahudawa suka gaya masu ba yahudu ya nuna masu cewa ai sai kai aikin gwamnati ne <laughs> yanayi yana karyata masu wannan ayi kuma yanzu ana shiga cikin wannan yanayin ko ba shiga kuma za a kai wannan wajen sana'o'in da muka gada muke yi yanzu kowa gudun sai yake baya son su ai suya za a ci zaje sai wannan sana'a na wahala su yanayi na kunci abubuwa na bala'o'i ya za su si wannan shi kawai kosa ya je samu ofis yanzu ga tsamanin kowa zai samu ofis a nan ya je zauna kana bata ma kanka lokaci sau da ɓata lokaci da shi ne kawai da rashin sani ya kamata allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu to shi ne sai mala yake cewa ta tajiri bainahum ala khilafil kitabi wa sunna za ga waɗannan abubuwa da wasunsu ma da ba mu riga mun kawo ba al'umma suna gudanar da tsarin addininsu da rayuwarsu saɓanin yadda alkur'ani da sunna suka ce wa inna ma na bainahum ala sunanin man ƙablana. suna gudanar da su ne a bisa tsarin waɗanda suka zo kafin mu kama kalan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kama yadda annabi ya ce wallahul musta'an Allah da ya kiyaye ma aqallu man yatakhallasu min al bala alladhi qad amma nas malan ajuri yace kai jama'a yan kaɗan ne kwarai da gaske za su kubuta daga wannan bala'i wanda zai game mutane in lokacin shi ya yi. walan yumayyiz haza illa aqil walam yumayyiz haza ba wanda zai iya ma warewa gana al-yahudu gana an-nasara gana annabi yace illa aqilu sai malami mai hankali kadame adabahul il wanda ilimi ya ladabtar da shi ilimi ya gogar da shi kun gano wannan da kyau ko ga ima shine kadai zai wannan daga sanda ma yunkuro irin wannan ya ce a bari waɗanda suke kan wancan addini na jahiliya rufan mai za su don me za a ce za a kaza a bari a koma yadda ake kawai duk sun bi sun canza addini yahudu da nasara so suke a wannan zamanin al'umma su ma duk su bi su canza addini don a yi anko a tare an gane wannan da kyau jama'ar annabi to sai ce wallahul muwaffiq Allah maɗaukin sarki shine mai datarwa likulli rashko likulli rashad ka duk wanda ya zama shiryayye ne wal mu'inu alaihi kuma Allah maɗaukin sarki shi ke kawo agajin gaugawa ya taimaka mutum ya tabbata akan addinin bai kama ɓata ba Allah ya taimake mu malai ce sakal ajuri malam madakali ya ce kun ga malam ajuri ya kwararo mana bayani fi hazal babi a cikin wannan babi adadin minal ahadis ya kawo mana adadin wasu hadisai fi ma huwa sahih akwai hadisai ingantattu muharrajin fi sahihaini wanda an fidda su cikin bukhari da muslim wa ha ma huwa hasan akwai hadisan da suke hasan ne wa ha ma fihi dha'af a ciki wanda ya kawo mana akwai hadisan da akwai rauni a cikinsu. lakin ya atadidu bil ahadisa sahiha wal hasan sai dai za a karfafa waɗancan hadisai da hadisai waɗanda suke ingantattu da kuma hadisan da suke hasan ne kun gane wannan ma'ana masu raunin ma in aka hada su da sahihan da hasan din za a zama hasanun da gede ji ƙwararren malamin hadisi ko wa allaka al-imam al-ajurri ala hazil ahadis kuma kuga ƙarshen bayanai saboda gogewan ajori sai da ya ta'aliki kan hadisan an gano wannan da kyau ko bima ya dullo ala anna ma haddasa na rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama anhu don ya fito mana da abin ƙarara cewa abin da annabi ya karantar da mu tabbas wannan abin zai faru annahu sai ya hadisu fi umma cewa lalle zai faru cikin wannan al'umma babu shakka wa kada haddafa fi'ilan fi ahadil mu'allif yace wa kada hadasa wannan abin ya faru fi'ilan a aikace na sakin layin annaba aka bi wani layin fi ahadil mu'allif a zamanin marubucin littafin alajuri wa ma qablahu kai da zamanin ma da yazo kafin shi fi aksariha cikin mafi yawancin wanda suka rayu a wannan zamanin wa alamar ayyam to ana kwana ana tashi yazdadul bala shi wannan bala'in ƙaruwa yake yi wa tasdadul fitan fitinan na ƙara haɓaka wal an manhajin lahil haq da kuma yadda mutane ke ƙara nisantan manhajin gaskiya na Allah mun gane walis diya da filmu ta ba'ati umami dal da kuma yadda mutane suke ƙara bibiyan umamud dalal al'umman ɓata fil aqaid kuji a cikin aƙidinsu wal manahij da kuma manhajojinsu was siyasat da kuma tsarin siyasansu illa man sallama Allah min at-tawa'ifin najiya al-mansura babu waɗanda suka fada cikin wannan bata sai eh, suka kubuta daga wannan ɓata, sai fa waɗanda suka sallama ma Allah maɗaukin sarki ɗari daga cin al'umman nan da annabi ya ce su ne kaɗai masu tsira wanda allah maɗaukin sarki zai kawo masa agajin gaugawa fa ha la tazalu zalo alama kana alaihi rasulullah su waɗannan ba za su gushe ba suna nan akan abin da annabi yake a akai wala zalo hadhihi ta'ifa alal al zahirin kuma su waɗannan ba za su gushe ba suna kan gaskiya kuma suna bayyana gaskiyan gaskiyan na bayyana tare da su kuma su za su yi nasara akan duk wani wanda ya zo da wani abu na hayaniya ko da kaga an yi ɗiban guga a kara wanda aka yi ƙarshe dai su za su yi nasara nas'alullah an ya hadi dhallal muslimin muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya shiryar da ɓataccen musulmi wa an ya raddan jamilan Allah ya dawo mana da su dawowa cikin mutunci ila jaddatil haq zuwa ga doron hanya na gaskiya wasawab kuma su tabbata kan hanya na kwarai musulmin ne ake maganin za su bata yanzu kalli abin mamaki ya ce alyahudu wa nasara a zamanin da annabawan suka bar su wai ma su haɗu su yi sallah a tare ba za su yi ba wannan bala'in kaɗai ya kamata mutane kalle su yanzu wannan bala'in da muke ciki a ko'ina a duniya yau wannan musibar ne ko ba shi bane an sauka kan tabarkin ko ba sauka ba ko mutum zai ce wa yana yin wannan ne don neman lada ita ma karuwa inda ce to yanzu cin da addinin ɗiba da kanka ne kuma kai bayanin abin da kake so da kanka inda ce za ta gyara ɗakin ta irin ɗakin amarya ta ɗauko dadaranta su zo su zauna duk abin da matan aure take ita ma za ta yi wannan shine bin allanta faɗinta a baki bin allah da neman lada da neman gyaran aure da waye-waye zai zama aure sai an ba hanya ka'ida abin Allah ya ce don ba kai ne kake gaya ma Allah za ka yi mai addini iri kaza ba Allah ne ke gaya maka yi min iri kaza shine addini an gano wannan da kyau ku wai abin da ake so shine to cin da abin ya koma haka to da Allah sai a zo a haɗu ko ku addinin ku irin naku mu ma sai mu irin namu to babu zargin juna an gano wannan da kyau ko muna rayan an bayyance wannan da kyau ko za mu nemi taimakon Allah duk wata ata sai mun sa kafa mun murje ta bi iznillah ko ba ta nasara ba babi na biyar babu zammil khawarij kun ji asalin abin da ya ja man matsala bayan rasul malam albani wallahi al'azim wannan wajen nan malin yake ciki Allah ya dauke ran shi duk wanda yake wajen ya san haka wannan karatun shi na fara saboda aƙidin waɗanda suke da awan salafiyanci suke yi a garin mafi yawancinsu wannan aƙidin ne suke da ita kun gano wannan kuma diyan da za a yi man nasiha in bar waɗannan bayanan na cewa Allah ba zan bari ba kun gano wannan cewa Allah ba zan bari ba waɗannan sai an gaya mutane asalin aƙidar ka san matsala abin da ke damunsu na farko ba su san me ya faru a zamanin annabi da khawarij ba ba san tarihin abin da ya faru zamanin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayansu ba ba su karanta waɗannan abubuwan ba sam su kawai suna neman yadda za su rayu ne iyakan abin da suka ji a karatu sun tsaya nan bincike ko ba su san shi ba ba san je su shiga littafi su bincike akan matsalan da ma tukuna ma ba a zo kanta ba to sanda muka zo sai muka ɗauko asalin tukullumar aƙidan sai muna bayanin cewa za ka samu masu wannan aƙidan suna da ɗabi'a iri kaza suna magana iri kaza suna aiki iri kaza sai kuma mu kawo littafi mai bayani mu ce gashi sai ga a ah, to ai malam a ah, wannan duka sun tabbata a kan shi malam ba shi ma duk wannan sun tabbata a kan shi malam ca shi ma wannan shi ne aƙidan shi a'a to gaskiya wannan karatun dai a tsaye da shi an fahimci wannan da kyau kuma ga ce a'a duk wanda yake da irin wannan aqidan ku ce ya bari kawai shikenan ya bari in ba haka ba ai dalilin da yasa malai ya sa littafin kenan an gano wannan da kyau ku ko muka ce a sa a ɗauka a kasa da ce a'a ai matsalan gyaran gida ake yi ban mantawa muna hanyar birnin Kebbi mala yake faɗin wannan magana ce a rikar kodin ɗin karatun na yana da mahimmanci ya ce a gyaran gida muke yi jama'a mun gano wannan da kyau ku to amma ya lalasaf laƙad asma'ata launa dai ta hayyan walakin la hayata liman tunadi walau naran nafakta biha la ba'at walakin anta tanfahu fi ramadi Allah shi kyauta zammal khawarij babin da ke bayani akan suka da zargi da fito na fito da khawarijawa wasu in mazhabihim da bayyana mummunan mazhabinsu karara wa ibahati qitalihim da kuma halattar da yaƙansu wa thawabi man qatalahum da bayanin ladan da Allah ya tattalar ma duk wanda ya yaƙe su au ko su suka kashe shi wani irin lada Allah madaukin sarki zai ba shi wannan ne babin an gano wannan da kyau ku to kuma shi al madakhali al yi yayi ma duk wani wanda yake da irin wannan aƙidan ko tunanin aƙidan ko aƙidan take burge shi ya riga ya yayi mashi mai ya mai laifi za ku zo ku ji laifin da ya yi Don da aka kawo hadisai 'yan tsiraru tun da ya fara magana akan khawarij yana tona asirin khawarijawa da mugayen aikin khawarijawa da abubuwan da khawari suka mallaka suke yi a bayanin farko kadai sai da ya kwashi akalla ba a ksara ba in kana son ka bi sama da shafi arba'in mun gano wannan da kyau ku sannan ne fa da ya kai ɗan wani waje sai ya ɗan kawo 'yan asare guda biyu ko uku ya ci gaba sai da ya kai ƙarshen babin duka babin asaran da ajuri ya kawo ba su wuce guda goma ba amma duk wannan shafukan gasu tun daga shafi na 87 har zuwa shafi na 114 mun gano wannan da kyau ku abin da yake bayani a kai kenan iza muka ce dole a karanta wannan abin aka ce a'a zai haifar da saɓani na ce a'a duwanda yake kan wata aƙida wanda ba wannan ba ku ce ya bari kawai dole ya tsaya ma ƙidan annabi amma inda kada ko khawarijanci to mu ba mu taɓa shirya da kai ba duk yadda ko aka ce a ya kamata a gane a mu ba mu gane ba Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin qala al-imam Muhammad ibn al-Husayn al-Ajurri malam muhammad dan hussein al'ajuri allah ya ji kanshi ya ce lam yakhtalif ulama kunga malaman musulunci sam ba su taɓa saɓawa ba kadiman wa hadisan malaman da da na yanzu ikon Allah wai su al'imamul ajuri ne jama'an annabi don Allah kalli wannan magana sama da shekara dubu fera yi don in ka duba ka ga. za ga ya rasu hijira na da shekara 360 ne 360 ya rasu fa ba fa ya rayu ba amma yana ce mana malaman da da na yanzu na shekara dubu wai mu ne yanzu ba za mu ce ga abin da malaman da suka fa ai mu ne ma ya fi cancanta mu ce malaman da sun ce yanzu da gama riga aka gama shigewa cikin sinanuman kabla na din an gama shigewa yanzu sai kawai waɗanda Allah ya kiyaye Allah ya kyauta to duk waɗannan malaman ba wanda ya saba annal khawarij qaumu su'in cewa khawarijawa mutanen banza ne munanan mutane ne macutan mutane ne mutane ne azzalimai mutane ne waɗanda ba su da ƙida ba su da mutunci ba su san addini ba ba san darajar mai addini ba ba su girmama alkur'ani da sunna ba su ganin martaban malaman farko duk abin da ka ga dama ka faɗi kan khawarij duk malaman farko da na yanzu ba wanda ya saba ma wannan malice usatun lillahi azza wa jalla kuma su masu fito na fito da Allah ne duk abin da Allah ya ce eh za su ce a sun saba mashi to kun ji matsalar mu da khawarij ko yanzu tsakaninku da Allah yanzu mu kiyaye an gane ya fara gaya mana ya hawari suke ya ce usatun lillahi azza wa jalla wala rasulihi sallallahu alaihi wa alihi sallama inda za ka gane hawari ku za a karanta mai aya a karanta mai hadisi zai saba musu an fahimci wannan da kyau ku kana jan mai aya da hadisi ba zai ba ba zai ɗauko wani bayani ya kawo can sai ka ce ah, a abi ayan a ba hadisin zai ce maka a ah, ba ma'anansu ba nan. wa bai faɗi ma'anan shi zo mana da bayanin malaman farko yana faɗa da su ba zai kawo ba ya saba ma alkur'ani da hadisi sai magana malaman farko mutane ɗauka suke wai hawarijanci wai menene zane ne a ce uku uku ko a ce wai a'a aƙida ce ku gano wani da kyau za ku yi mamakin wannan aƙida ce kuma za ka yi mamaki ne bai khawarij da suka fara ƙarfi a najeriya a maiduguri sunan markazinsu ya sunan markazin eh markaz bin taimiya me alaƙan ibn taimiya da Shi ne suna ɗaukan wani jarumi ne cikin ahalus sunna wanda ya karɓu domin tsarin addinin khawarij tsarin addinin shi'a ne a imma na shi'a da suke runto cewa immansu ne ba su da alaka da shi'a fa. zuwa za su yi sai su kalli gari kun gane a gari kaza wani malami ne ya karbu sai su danganta kansu da shi yan shi'a da suka zo najeriya sai suka kalle wani malami ne ya karba a najeriya sai suka dan fodiyo sai suka danganta kan zuwa ga dan fodiyo sai suka rika sanya ma makarantunsu suna fodiya kaga jahili wanda yake kaunan dan podiyo zai ce ga mutanen dan podiyo na gaskiya amma suwa ne ne mutanen dan podiyo na gaskiya ba yan izala ba ne to amma yan shi'a sun nuna ma jahilai su ne kan gano wannan da kyau ku misalin wannan na biyu yanzu a wannan zamani namu da muke rayuwa duk wanda yake son a gane shi a hadu sunna ne ba yana makalewa ne jikin Abubakar Gumi ko ya makale jikin Jafar ko ya makale jikin Albani ba ba ga suke ba eh amma an ka dauko ƙidan Albani da na sai ga ya sha bamban duka manufansu ma ba iri ɗaya ba ne, sun ɗauki wancan ne don ya zama masa hanyar mai tallata ƙidansu. kamar yadda 'yan da darar na zamanin annabi suka nemi annabi ya zo ya bude masu masallaci don zai tallan wannan an gano wannan da kyau ko ya kamata mu fahimci wannan shiriritan da shirme irin nasu yanzu kowa kokari yake danganta kan shiga malam albani ni ko sai ce a'a to wai san da malan albanin da yake raye wai ba muna raye mu duka ba su wanda suke san yau su nuna suna tare da malam me yasa san da yake raye ba su je wajen shi ba sai suka je suka tare a gaban makiyin shi ku gano wanda da kyau ko me yasa amma yanzu da haka san ya karɓo bari aikasa wannan abun ba komi suke ba illa ɓata sunan malam da ɓata sunan malam albaya ya jafar sau da ana nan za a ji fatoyinsu yana saba ma me maganinsu to shi ne malam ya ce saba ma Allah da annabi kuma duk wanda yake khawarij ne a kusa da kai ka kalli wani aiki da yake ka ce Allah ya ce ba kyau ba zai bari ba annabi ya ce ba kyau ba zai bari ba ka kawo mai maganganun malaman farko ka ce sun ce ba kyau ba zai bari ba an fahimci wannan yanzu kafin a je ko ina shekara dubu da ya wuce an gaya mana siffan hawar jawa guda nawa guda ɗaya an fahimci wannan allah ya sa mu dace sai ce wa in sallu wa samu ko sun yi sallah sun yi azumi wajtahidu fil ibada Yin da ke ganin su da ƙoƙarin ibada an gane sai ce falesa zalika bi nafi'in lahum wannan ba amfanin da zai masa sa sallan banza ne azuminsa azumin banza ne jajircewarsa wajen ibada jajircewa ne na banza wa in zaha wa in zaharul amra bil ma'rufi koda ko suna bayyana wa mutane umarni da kyakkyawa wannan hai anal munkari da kuma kokarin hana munkari wa'azi muke yi karantarwa muke yi nasiha muke yi taimaka ma talakawa a ji tausayin juna duk waɗannan abubuwan za ka yana bayyana a bakinsu yanzu dan allah ba kawarijan zamani inda yana da tsari da kan gado me ya kamata mafi aksari ya yi kafin ya fara ɓannan shi shi ne karanta irin wannan littattafan yanzu wannan maganar sama da shekara dubu aka faɗi wannan maganar cewa za ga sun zo sun bayyana ibada sallah azumi umarni da kyakkyawa hana mummuna sai malai ce wa laisa zalika bina fi lahum wannan ba zai amfani da su komi ba li'annahum qaumun saboda su hawarija wasu mutane ne da ya ta'awwaluna alquran suke murɗe ma'anan alqur'ani alama ya hawauna akan abin da ya daidai da son zuciyarsu yuhamuna alal muslimina suna ƙoƙarin yi ma musulmi dodorido mun gane abin da suke ƙoƙarin kife ma musulmi kura da gwada kenan za a ɗauka wallahi kaga addini suke yi kaga ibada suke yi kaga wa'azi suke yi wa kada hazzara na Allah azza wa jalla minhum Allah ya tsoratar da musu wa hazzarana annabi sallallahu alaihi wa wa sallama kuma annabi ya tsoratar da musu wa hazzaranahum al-khulafa ar-rashiduna ba'dahu kuma halifofin annabi da suka zo bayan shi duk sun tsoratar da mu waɗannan mutanen wa hazzaranahum as-sahaba kuma sahabbai ma sun tsoratar da mu su wa man tabi'ahum bi ihsanin da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa rahmatullahi alaihim Allah maraukin sarki ya ji gansu duk sun tsoratar da mu ta farkin khawarij kuma yanzu misali kai za a yi khawarija malin kama na. za a yi khawarijawa zamanin annabi eh a zamanin ka ne ka ce ba za a yi ba jama'ar annabi kun gani hmm? a zamanin annabi da sahabbai da zamanin su aliyu khawarij sun bayyana har ma suna ganin su aliyu ba ibada suke yi kan fahimta isa ko lokacin da wani yaro ya zai saman malam ai mu muna son arka mana sallah iri kaza ne na ashan ko na tahajjud saboda ita wannan sallan gashi gashi gashi zan ce to ai sallah ne irin na khawarijawa kun gano wannan da kyau ko ya ce a kuma wallahi ma lokacin ni ba ma san ana yi ba ji na khawarij ne a ce khawarij eh, za ka nuna mun wajen sai ɗauko littafin nan sai na nuna mashi sai ce la ilaha illallah ce muku an nuna mana wannan shine asalin ma addinin annabi muhammadu na ce e, ai dama haka suke yi ai in suka suka ce maka mu khawarijawa ne za ka bi su ai ba za ka bi su ba za su yi wa'azi za su yi nasiha za su yi ibada za su yi addini za su yi waye za su yi wane ne wane ne amma khawariji ne Allah ya tsare mana imanin mu to jama'a yanzu an fara shimfiɗa da sharan fage ne na maganan da al'imam al'ajuri ya fara to nan da har azumi to khawari za a daramma ba ƙaƙƙautawa cikin maganganun da za a yi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum